Masu saurare Assalamu alaikum barka ku da warhaka barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Tunau. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya yau ranar Juma'a ce rana ce da muke baku dama domin ku tofa albarkacin bakin ku ku bayyana mana abubuwan da suke ci muku to a ƙwarya. yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa. Sunana Mustapha bayan mega daga nan gusau jihar Zamfara tarayyar Najeriya dangane da zarge-zargen da gwamnatin jihar Zamfara ke yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da tattaunawa da 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane domin sasanci har gwamnatin jihar Zamfara na ikirari da ba ta da masaniya ga wannan tattaunawa gwamnatin tarayya ita kuma ta fito ta karyata zargi-zargin da gwamnatin jihar zamfara ke mata musamman tsohon gwamna sanata ahmad sani yariman bakura da ake zargin cewar an ganshi a karamar hukumar milkin anka a garin bagega an ganshi a shinkafe da zurmi da sauran ƙananan hukumomi akan jagorantar tattaunawa da 'yan bindiga daɗi jiya bayan dawowar shi a ƙasar american bayan ya kai ziyara ta sati biyu zuwa uku ya tattauna da 'yan jarida ya ce bai da masaniya akan wannan zarge-zargen da ake yi har yayi rantsuwa da cewar bai yi magana da gwamnatin tarayya ba bai yi magana da wani minista ba ya kamata a ce siyasa a fahimci juna tsakanin gwamnatin jihar zamfara da gwamnatin tarayya domin magance matsalar Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Metireda daga nan shagu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga kamar yadda bisa al'ada yau ranar mu ce ta Juma'a da ake bamu dama muke bayyana abubuwan da suka kamata. Da farko ina mika gaisuwa ga shauran shugabannin gidan Radio Faransa International da ma'aikatan ku gabaki ɗaya da kuma godiya da kuke bamu wannan dama yau dai ina so ku isar mun da sakona ne ga 'yan uwa al'ummar musulmi na duk duniya baki ɗaya. da aka gabatar ko ake gabatar da bukukuwan maulidi na farin cikin haihuwar fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina mana fatan alkhairi ina mana bangajiya da komawa gidaje daga koma daga bukukuwan maulidi da aka gudanar a sassa daban-daban na kasashen musulmi da fatan ubangiji allah kuma ya nuna mana na baɗin baɗaɗa lami lafiya allah ya ƙara mana haɗin kai da ci gaba ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya na gode radio faransa international da fatan za ku tashi lafiya daga ibrahim ya tire na hanyar shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Um, ina kira ga shugaban majalisa ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Tajuddin Muhammad da kuma duk wani wanda yake shugaba ne a ƙasar nan da ina ƙara kiran su da su ji tsoron Allah su kuma gane cewa sai Allah ya tambaye su haƙƙin talakawa da al'ummansu da Allah ya rataya musu a kansu. Abun baƙin ciki da takaici mun ga abin da ya faru a majalisa a makon nan da ya ƙare wanda a kudancin Najeriya an samu kai an samu asarar rasa ran wani mawaki guda ɗaya wanda majalisa 'yan majalisu na kudu suka kawo motion ba su yadda ba sai an yi bincike wanda sai da aka yi zaman kusan minti ɗaya a majalisa na makokin wannan abin da ya faru amma abun bakin ciki a satin nan da ya wuce a jiha ta ta zamfara an kwashe ɗaliban jami'a ta gusau sannan bayan rayukan mutane da ake bi ana ɗauka ɗauki ɗaya ba mu taɓa jin inda majalisa ta ce a yi zaman minti ɗaya ba ko a yi wani abu wallahi tallahi ku ji tsoron Allah sai Allah ya tambaye ku ya aka ku gudanar da mulkin ku mai magana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Faransa mai albarka sunana Amadu Soja dan Niger ni mutumin tsamka ne cikin jihar zandar amma yanzu ina travelers capital din libya mun gode da waga dama da kuke ba mu ta ranar juma'a domin mu faɗi matsalolin da suke ci mana tuwa ƙwarya to ni dai ra'ayi na yau gaisuwa ce ta'aziyya zan aika ga shugaban ƙasar mu na nijar general abdulrahman chani eh, wannan zamba da 'yan ta'adda suka wa shugaban eh, su jami'an mu wanda hal mutum uku sun rasa rayukansu to wanda suka rasa Allah ka ji kansu Allah ga mana gafara Allah musu rahama mun da suka ji kata kuma Allah ya ba su lafiya muna sojojin mu fatan alkhairi Allah ubangiji ya kare mana su ko gida ko daji duk wanda baya son zaman kasar mu kasar mu jamhuriyar Niger ta zama lafiya Allah Ubangiji kai muna maganin su irin wani mutanen Allah Ubangiji ka zama da kasashen mu lafiya Nijar Najeriya da dukkan kasashen musulmi ba bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Aminu Ali gargasa na dogon karfe daga jihar Kano Radio Faransa mun gode da kuka bamu dama tofa albarkacin bakin mu yau Juma'a ni yau gaskiya abun da ni zan faɗa shine akan yajin aikin da kungiyar kwadagon Najeriya ta kirawo gaskiya mu muna goyon bayan wannan yajin aikin muna kuma kira ga dukkan jama'a da talakawa su zo su ba da haɗin kai ga wannan yajin aikin da za a yi saboda cire tallafin man fetur da aka yi saboda gaskiya an kallure wannan cire tallafin man fetur din da aka yi aka ce za a samu talaka da daɗi mu mu ga wani jin daɗin sa ba saboda tallafin man nan mu muke cin sa gaskiya mun ga alfanun tallafin mai saboda haka muna kira gwamnatin Najeriya da su damuna da tallafin man mu tallafin mai talaka ne yake ci ba wai wasu can gefe ba muna kira dai ga shugaban kasa bola ahmad tinubu da ya kokari dan allah dan annabi wannan tallafin man a dawo mana shi saboda gaskiya talakawa na amfana amma cire wannan tallafin man ai ya sa jama'a cikin wani hali muna da kira a dawo mana da tallafin man kuma muna goyon bayan yajin aikin da za a yi na gode rediyo faransa mai magana aminu ali gargasau na dogon karfe daga jihar kano mai magana shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar jihar katsina najeriya kwamar taso ilyasu magani ina kira ga gwamnatin najeriya da sauran masu ruwa da tsaki na bangaren wutar lantarki lallai ya kamata a daina yaudarar mutane akan abin da ya shafi matsalar wutar lantarki a najeriya abin kunya ne abin takaici ne a ce ƙasa kamar najeriya mai al'umma sama da miliyan ɗari biyu mai arzikin man fetur mai tattalin arziki iri daban-daban amma a ce har yanzu wutan nefa ta gagara a najeriya babu wadatacciyar wutar nefa ta ya za a samu masana'antu ta ya za a yi wasu shigo da kasashen waje su saka hannun jari a ƙasar mu domin domin a yi kasuwanci a samu tattalin arziki wanda yake mai inganci dole sai da wutar lantarki haka masu ƙananan sana'o'i suna buƙatar wutar lantarki kusan kowane bangare yana buƙatar wutar lantarki to amma babu wutar lantarki nan kuma babu wani kokari da gwamnati ke yi wajen gan cewa ta inganta hasken wutar lantarki a Najeriya muna ƙara kira ga gwamnati ta yi kokari domin gan cewa an inganta hasken wutar lantarki a Najeriya nagode ku tashi Sashen Hausa Radio France International sunana Rabiu Nuhu na buka daga karamar hukumar bakore da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke ba mu muna faɗin albarkacin bakinmu musamman akan abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya duk ranakun Juma'a. To ni zan yi amfani da wannan dama ne in yi jinjina da kuma godiya ga ainihin zaɓaɓɓen gwamnanmu na jihar Katsina, Dr. Umar dukwaraɗa akan matakan da ya ɗauka ko kuma hanyoyin da ya bi wajen rabon kayan tallafi da ya baiwa al'umma musamman a nan shi ya ta funtuwa wanda ya takanas da kankin kan shi ya zo ya tara al'umma kuma ya bi tsari mai kyau ya raba kayan tallafin wanda kuma da ya raba kayan tallafin ta hanyar haka kayan tallafin sun isa ga duk wanda Allah ya sa da rabansa to muna fata Allah ya saka mashi da alkhairi Allah kuma ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya da bunƙasa da tattalin arzikin al'umma a tsakanin al'umma sannan shi muna kira ga sauran su kuma talakawa waɗanda ba su samu wannan tallafin ba su yi haƙuri idan har Allah ya sa da su to tabbas duk hanyoyin da za a bi ya kai gare su za a bi na gode Allah ya saka muku da alheri Rabiu Nuhu na buka daga karamar hukumar Bakuri da ke jihar Kano ku tashi lafiya Radio France International. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na gidan rediyon faransa international da farko suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local ganna kebistan nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin in miƙa saƙon barka da juma'a ga ɗaukacin musulman duniya baki daya da fata kowa ya salla jima'a lafiya baya ga haka yana tambaya akan wai ina ne shugaban najeriya ya shiga duba da irin tun lokacin da aka gudanar da wannan taro na ƙasa american na ƙasashe saba'in da wani abu masu tattalin arziki wa'anda yake har yanzu ba mu ji an ce ya dawo ba kuma ba mu ji an ce yana ƙasa america ba to ya kamata a ce duk inda shugaba na ya sanar da al'ummar ƙasarsa domin hankalin 'yan ƙasa ya kwanta suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gannan ta nigeria mai saurare kai ma za ka yi aiko da saƙonka a shafinmu na facebook ko a manhajar mu ta whatsapp yanzu kuma za mu ɗora da ra'ayin malami na gaba Assalamu alaikum Radio France International mai magana Sabiu Kanan Sa'adji kan waye dan harin tambar jihar Age a jamhuriyar niger Da farko muna yi wa daukacin dukkan musulmin duniya barka da sallar juma'a da fatan dai an soke farari lafiya. Eh, inda aka gudanar da tarurrukan maulidi da fatan an gudanar da tarurrukan maulidi lafiya. Muna mika saƙon ta'aziyar mu Eh, ga iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a jamhuriyar Nijar a wani hari da aka kai musu. alasa sun huta Allah shi rahama mai magana Sabiu Kanan Sa'ad shi kamaye da harin bari jihar Age a jamhuriyar Nijar amma yanzu ina Musrata Libya Radio Faransa ku dashi laya muna tare da ku. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan radio faransa mai albarka mai magana bashar garba duk amaji jihar sokoto garin local government gundumar duk amaji yana kira ga gwamnatin jihar sokoto da ta taimaka ta gina mana titi wanda ya tashi daga garin gada zuwa duk amaji har ya a a wuce gidan fako bakin boda domin idan aka gina wannan titi insha allah gwamnati za ta ga alfanun shi da fata wannan kira zai kai ga waɗanda aka yi domin su na gode allah saka da assalamu alaikum radio france international irifi eh, kuna magana da hashimi daga nan garin tsamama a bala filinge jihar talibiyar a jamforiyar niger alli irifi eh, muna godewa da irin wannan dama da kuka bamu muna bayyana ra'ayoyinmu na abubuwan da ke ci muna tuwa kwarya a miƙa kuma gaisuwa ta'aziyya ta zuwa ga waɗannan sojoji namu da muka rasa a jiya zuwa ga ma'aifan waɗannan sojoji namu wajen kare ƙasarmu daga hannun fada hannun 'yan ta'adda niya godewa da wannan dama da kuka ba mu arp mai magana hashimi daga nan garin tsamama a bala filinge ja tilibiri a jamforiyar nijar arp na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International. Mai magana Abdullahi lakifin tuwa da karmar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. A yau Juma'a ina so ku bani dama in yi magana akan cece-kuce da ake yi akan mai girma gwamnan jihar Katsina a Malam Dukku Umaruɗa akan subul da baka da ya yi akan faɗin halin da al'ummai jihar Katsina ke ciki na ƙuncin rayuwa. Hakikanin gaskiya ba a yi mai adalci ba. A matsayin shi na shugaba wajibi ne ya sauke nauyi da ke kanshi ta hanyar lura da halin da al'umma ke ciki idan har shi bai faɗi cewa mutane na cikin wani kunci na rayuwa ba to ta yaya zai iya kawo ƙarshen matsalolin da ke su. wannan ba a yi mai adalci ba muna kira ga al'umma da a riƙa ƙarawa shugaba ƙwarin gwiwa yadda zai aiwatar da adalci a shugabancin shi ba a dankwaye shi ba idan bai lura da matsalin da mutane ke ciki ta yaya zai magance musu matsalar su Assalamu alaikum don Faransa mai magana baban Fatima Garnasko gangan karamar mulki ta shagari Sokoto State Nigeria alhamdulillah wa ranar juma'a ranar mu ce da yake mu da albarkacin bakin mu na farko ina musulmin duniya barka da sauka masallaci lafiya sannan kuma ina taya mai girma gwamnan sokoto murna cika kwana ɗari da irin nasarorin da ya samu ubangiji allah ka ƙara taimakonsa da irin ayyukan da na alheri su kuma kan shamomin da aka raɗa su a su kuma ina musu fata alheri kuma ina musu fatar su ma su gwada nasu kwana ɗari a kan mulki su gwada irin ayyukan da sun ka a nasu mulki da tashi lafiya garin don faransa kuna tare da baban fatima garin ko ganga assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na rediyo faransa mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a usman manuka da kanan mai rawar funto a cikin jihar katsina da ke tare da najeriya yau juma'a rana ce da wannan gida mai albarka kan ba mu dama wajen tufa albarkacin bakinmu tare da kai kokenmu ga waɗansu daga cikin shugabanni namu ko wakilai namu na al'umma A yau Juma'a ina so in yi amfani ne da wannan daba domin in kira ga 'yan uwana al'ummar jihar Katsina da mu ci gaba da yi ma gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Dr. dukko Umar Raɗa addu'a samun ci gaba da kwanciyar hankalin al'ummar jihar Katsina. Ganin matakan da gwamna ya ɗauka na da jihar Katsina gaba abu ne da yake bukata addu'a tare da goyon baya ga dukkanin al'umma na jihar katsina wanda muna gani idan har za mu ci gaba da tashi da addu'a to in allah da za mu samu zaman lafiya da ci gaba mai amfani wanda al'ummar jihar katsina za su dara da shi ganin matakan shi da yake ɗauka abu ne da ke buƙatar addu'a domin ita ce mafita da samun zaman lafiya. mijin ma zan yi magana ne dangane da kotun sauraron ƙara ta jihar kaduna wacce ta yanke hukunci a jiya alhamis kenan To muna fatan dai wannan yanke hukunci Allah ya sa hakan ne ya fi alkhairi. To kuma tambaya ta ga ita kotu kanta ta jihar Kano wacce ta yanke hukunci a wancan mako da ya gabata ranar Laraba. Na ga ta yanke hukunci akan ta soke wasu ƙuri'o'i kuma ga shi wannan kotu ta jihar Kaduna ita kuma ta ce ba ta da hurumin soke ƙuri'o'in daman a Najeriya kotuna daban-daban suke a kowace duk mukamin su ɗaya kuma amma kuma akwai kowace inda ta dosa daban ko kuma dai wani abu ne a ƙasa. ina fatan dai masana za su warware mana wannan abu da fatan za ku tashi lafiya mai magana baban girbo kwalewa da kuma. masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shiri sai injiniyan mu da ya yi hidima domin ganin shirin ya zo muku hassan alasan sulaja usman ibrahim tunau ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya